zainab dan allah momi ina son zaki min wata alfarma ta ce faɗa min kowace iri ce zara zan yi miki domin kin fi ƙarfin komai a wajena zara ta ce dan allah momi ina son a mai da aurenki da dadi kowa da ke falon shiru ya yi don jin abin da zara ta ce zainab za ta yi magana zara ta yi saurin cewa momi ki tuna fa kin yi min alkawari kuma ki rantse min da girman Allah a ɗan hasala Zainab ta ce ai ban san irin wannan sakarcin da shirman zaki yi min ba ke ni da aure har abada balle na koma gidan manar idan Allah ma yayi zan yi aure ba daina koma gidan munir ba shi dai munir shiru yayi yi haɗi da sun koyar da kansa ƙasa dan ya san zara da nasar za su shawo masa kan zainab alama zara ta yi wa nasar da ya saka baki yi mata alama yayi yi shi ma bai gane abin da take nufi ba haƙora zara ta cize da ƙarfi haɗi da zaruwa nasa ido ta kalle shi ta kalle zainab kana ta ce ka yi magana ta yadda babu wanda zai ji abin da zara ta ce wa nasa baki ya motsa alamar aho da ni kike dan zungurin samanir yayi ya zaro masa ido shi ma haɗi da nuna masa zainab dariya nasu da yi kafin ya miƙe ya nufi inda zainab take a hankali ya sa hannunsa ya zaunar da zainab haɗi da miƙa mata ruwan sanyi ya ce sha ba musu zainab ta amsa ta sha tana goge gumin da ke tsatsafo mata sai da zainab ta gama shan ruwan kana nasir ya ce waya ma za a yi ki koma gidan munar kawai ki ci gaba da rayuwarki haka babu aure daidai lokacin da munir ke karɓar ruwa Cin abin da nasir ya ci ya sa shi kwarewa haɗi da sakar masa muguwar harara zara ko ido ta zaro waje sauran jama'ar da ke falon duk kallon nasir su kai cike da matsanancin mamaki ita kuma zainab sosai ta ji daɗin abin da nasir ya ce to kai ma dai nasir ka faɗa amma da yake waccan yarinyar sakar ya ce ba ta da wayo take neman bin bayansa ta faɗa tana hararar zara dariya da ke shirin kwacewa nasir ya danne shiru nasir ya yi na dan wani lokacin kafin ya ce to amma wani hanzari ba gudu ba momi kallonsa zainab ta yi ba tare da ta ce komai ba nasir ya ci gaba da cewa mutuncin kanki fadan ahalinki a dai shekarun ki baki wuce aure ba har da haihuwa tunda har yanzu baki wuce shekara arba'in ba wani irin kallo kike ganin duniya za ta yi miki wani irin kallo kike ganin duniya za ta yi wa mahaifinki da ahalinki a hankali alhaji abdullahi ya kalli abban da shi ma kallon nashi yake a hankali alhaji abdullahi ya kalli abban zara da shi ma kallon nasa yake nasir da ke zaune ganin maganar tasa ta fara shiga jikin magabatan zainab ya sa nasir ya ci gaba kin ka za a dinga yi miki kallon ahalinki ba su isa da ke ba daga nan za a fara yi wa zuri'ar ki baki ɗaya wani irin kallo tunda ba kowa ne ya san ainihin abin da muke ciki ba kuma ki tuna girman alkawarin da kika yi wa yarki da kuma rantsuwar da kika yi mata da girman Allah ita a zaton yarki kin san girman Allah da girman alkawari shi yasa ta fara sa kika fara yi mata alkawari da kuma yi mata rantsuwa kafin ta yi miki magana a hankali zara ta ƙara durƙusawa a gaban zainab ta ce momi ke fa kike yi mana wa'azi akan girman alkawari kuma kin fara rantsewa da girman allah filis momi kafin zainab ta yi magana abban zara ya ce kai munar a hankali munar ya ɗaga kai abban zara ya ce ka saki matarka ko da igiyoyin aurenta a kanka cikin sanyin murya munar ya ce abba ban taɓa sakin zainab tun da muka yi aure har yanzu ai yanzu igiyoyi uku ne a tsakaninmu ajiyar zuciya ya sauke kafin ya ce ɗauke to ta shirya cikin wannan satin ta koma ɗakinta daɗi kamar zai kashe mana farin cikinsa har ya kasa ɓoyuwa zainab kuwa dan dai babu yadda za ta yi ne ya sa ta yin shiru ta san bakin abban zara ɗaya da na alhaji abdullahi duk abin da ɗaya yanke to shi kenan kwata-kwata ba su iya yi wa junansu musu ba sosai iyayen nasu suka yi musu nasiha mai ratsa jiki da zuciya hakan yasa jikin kowa ya yi sanyi a cikin satin aka matsa wa zainab dole sai ta koma gidan manar sosai dadi ya kashe kuɗi wajen gyara wa munir gidan yadda kasan sabon aure za su yi aka gyara gidan tsaf aka saka sababbin furnitures sosai gidan ya yi kyau abba da zara ne suka raka ta gidan sosai abba ya yi wa zainab nasiha kafin suka tafi ya mayar da zara gida zainab na ganin ta a gidan komai ya dawo mata sabo take ta kuma jin kiyayyar munir na dirar mata a kanta zama ta yi tana kuka sosai kamar ranta zai fita nasir ne ya rako munir. Munir ya sha shagayu kamar sabon ango hannunsa rike da ledoji dariya nasu dai yana kallon dariya nasir ya yana kallon su kafin ya ce sabon ango ni bari na yi nan tun kafin amarya ta yi jifa da kai ka faɗo min kai ya yi magana yana barin harabar gidan da mota gaban mu ne ya muguwar faɗuwa don ya san yau akwai artabu tsakaninsa da zainab gashi yana cikin muguwar sha'awa tunda ya samu lafiya zandiriyarsa ta dame shi kamar za ta fasa wandonsa ta fito dan ji yake a yau idan bai samu mace ya ci ba kuma yana iya faruwa da shi a hankali munir cike da sanda ya shiga gidan ganin zainab bata falo ya sa shi sauke ajiyar zuciya ledojin da ya shigo da su ya ajiye sannan ya wuce bedroom ɗinsa ya yi wanka ya sake shiryawa cikin kaya marasa nauyi ya feshe jikinsa da turarruka masu ɗaukan hankali kafin ya dawo falo ya ɗauki ledojinsa ya shiga da su bedroom ɗinta tun daga bakin kofa yake jiyo sautin kokanta da sauri ya karasa shiga ɗakin a bakin bed munir ya zube bisa gwiwoyinsa ya nil dawon ya shiga haɗa ta da girman allah a kanta ya haƙuri akan abin da ya faru sosai ya ringa kuka yana ba ta hakuri haɗi da lallashinta bata ce masa komai ba sai kukanta da ta ci gaba da yi a hankali ya tashi ya hau kan bed ɗin haɗi da jawo ta jikinsa ya rungume ta dukan ƙirjinsa zainab ta fara yi tana ture shi daga jikinta ai kokin sakin ta manir yi, sai ma ƙara matse ta da yayi a jikinsa za ta yi magana ya saurin haɗe bakinsu ya fara tsotsar leɓanta da harshenta a hankali munir ya zame mata kayan da ke jikinta ya mayar da ita zanda ganin haka ya sa zainab zagewa iya karfinta ta shiga kokawa da shi tubura don ta gane abin da yake da niyyar yi karfin mace da na namiji ba ɗaya ba don haka ya danne ta ya sa ya ci gaba da romantics ɗinta a hankali munir ya sa hannu yana matsa nonuwanta yana murza kan nona haɗi da lasarsu yana gatsa nips ɗinta yadda ba za ta ji zafi ba cikin salo ya fara tsotsar nonuwanta yana mammatsa haɗi da murza kan nufus ɗinta ɗaya a hankali ya fara shafa cikinta zuwa cibiyarta da marata yana yi mata yawo da hannunsa a kan cibiyarta gaba ɗaya munir ya gama rikita zainab tun tana nokewa har ta ba da kai bori yawo aka kashe arna a bangaren nasir ko bayan ya koma ya iske ko ina direct bedroom ɗin yaran ya fara yi ya iske su duk sun yi bacci addu'a ya yi musu haɗi da rufe su da blanket sannan ya fito ya nufi bedroom ɗin zara yana ɓalle wuyan rigarsa ganin bata nan ya sa shi lalle ko ina ko zai ganta motsin ruwa ya jiyo a bathroom hakan ya sa shi fahimtar tana wanka da sauri ya ida cire kayan jikinsa ya shiga bathroom din daidai lokacin zara ta gama saɓe jikinta tsab da sabulu nasir na yin arba da zara a tsirara ya ji mazakutarsa ta motsa cikin rawar jiki nasir ya karasa inda zara take zara bata san nasir ya shigo ba sai jin hannunsa kawai ta yi a kan babs ɗin ta baki ta buɗe da niyyar sakin iwo ya saurin rufe mata baki haɗi da cewa ke ne ne ajiyar zuciya ta sauke da ƙarfi a a hankali nasir ya zagaya da zara haɗi da manna ta a jikin bango ya sanya yatsansa a tsakiyar bakinta yana yi mata tafiyar tsutsa cikin salansa ya ɗora haɓarsa a akan ta haɗi da goga sajensa kan fuskarta yana hura mata iska a kunne haɗi da zura harshensa cikin kunnenta ido zara ta lumshe babu abin da take sai sauke nan nauyar ajiyar zuciya zuciya mai karfi tuni idanun nasir sun koma kalar ja ɗayan hannun nasa yasa yana murza nufil ɗinta haɗi da matse haɗi da matsa nonuwanta a hankali ya gangaro da hannunsa ƙasa zuwa shafaffen cikinta da ta ya shiga shafa every part na jikinta cikin salo juyo da ita ya yi ya haɗe bakinsa aiko carab zara ta cafke bakinsa ta shiga tsotsa harshensa sai da suka tsotsi bakin juna kafin nasir ya zame bakinsa mayar kan wuyanta ya ringa lasar wuyanta zuwa kirjinsa haka dai nasir ya dinga gigi ta zara da kalar salansa da rawar jiki zara ta yi goho ta daba tabbas shi ma kuma ya zagayo ta bayanta ya zira jijiyarsa cikin kogonta ya harba sama ya ji shi kamar tsuntsu a duniyar daɗi haka rayuwa ta ringa tafiya tun zainab na nokewa manar har dai ta saki jiki aka ci gaba da riban korayen furanni ana kashe arna kowa ya manta da duka wani bakin ciki da damuwa da aka shiga a baya bayan yan watanni zainab ta fara lalayin ciki suna zuwa asibiti gwajin farko aka tabbatar musu da tana da shigar ciki na wata biyar faɗan murna da farin ciki wajen zainab da munir ba a cewa komai domin bata lokaci ne a nan take munir ya shiga kiran dadi momi da nasir da zara ya sanar da su murna da farin ciki kan ba a cewa komai don ba su taɓa tunanin ƙara samun haihuwa a duniya ba shi yasa aka ce ba a yanke kauna da rahamar ubangiji bayan wata hudu zainab ta haifi yaran ta biyu duk mata zaka zaka musu sunan zara da ikiram al'amarin da yasa tsoron allah ya kara shiga familin su dan sun tabbatar rabon wa'annan yaran ne ya hana manir mutuwa duk bakar wahalar da ya ci jama'a aka rinka cewa ashe da sauran rabu a tsakaninsu shi yasa hausawa suka ce tsakanin mata da miji sai Allah haka Zainab da Munir suka ci gaba da kula da yaransu bayan shekara ɗaya Zainab ta kuma haihuwa ɗa namiji da ya ci sunan abban Zara Muhammad ana kiransa da Nabil yayin da Ikram diyar Ikram ta girma sosai ta yi wayo dan yanzu tana da wajen shekara uku haka ma Na'im da Nur da Nawaf da Naila duk sun girma sun yi wayo dole aka ɓoye gaskiyar asalin dole aka ɓoye gaskiyar asalin mahaifin na'im don koshi don koshi da kansa bai don koshi da kansa bai sani ba bayan hankula sun lafa nasir da zara suka koma holland suka bar wa dadi da momi nur da nawaf don kin binta holland suka yi anan dawowar ne muka haɗu da ku kuma ya ƙara haihuwar yara guda biyu wayanda suka ci sunanku cewar zara tana kallon su basuma da take bawa labari nan nauyar ajiyar zuciya suka sauke tare lina ta ce gaskiya zara kin ga rayuwa a cewar mijinki uwa ɗaya uba ɗaya kuma mijin kanwar mahaifiyarki daɗin daɗawa ma wanda ya rike ki wanda kike kallon sa a matsayin mahaifinki shi yayi miki haka murmushi wasu mata ita ce ai duniya ta lalace abin sai dai addu'a amma ai shi ma ya ga rayuwa tunda ya sha baƙar wahala har tilan yarsa ya rasa kuma sai da ta haifa mishi shege kafin kafin ta mutu kin ga ya tsinci abin da ya shuka tunda shi har rasa yarinyar sa yayi kausar ta ce ya rayuwa kenan kana ganin kamar kaddara ka tafi ta kowa muni ashe ma kai ba komai bane ba dan idan ka ji ta wani sai ka shafa wa kanka ruwa murmushi abdul ya ce ashe da ma na in ba danka bane murmushi nasiru ya ce a zahirance ba amma tunda dan my life ne ai ma dana ne kamal ya ce rayuwa kenan makashinka na tare da kai amur ya yayi ajiyar zuciya haɗi da kallon basuma ya ce to kin dai ji ko yanzu abin ba a cewa komai rayuwa ta gama lalacewa ba zumunci da tsoron Allah a zukatan al'umma dariya lubuna ta yi ta ce abinda baka taba zaton zai same ka ba shi yake samun ka zai ya ce ke dai bari hubbi ni yanzu wallahi har tsoron duniya nake fahad ya ce ba ruwan duniya mutanen cikin ta ne dai suka lalace ni fa bayan ku ba na sake cin zan yarda da wani mahaluki gaba ɗayansu suka saka dariya cikin sanyin murya lubuna ta ce to ina labarin su dauda kuma dariya na siriyayya ce su dauda ai sun gaba ne da sauri fahad ya kalli kamar suka ce kamar ya cikin dariya nasir ya ce fashi suka je gidan boka gaba ɗayansu suka haɗa baki suka ce boka zara ta saki dariya ta ce wallahi aiko sun wahala suma kausar da basu ba suka ce ba mu labari mu ji yadda aka kare dariya nasir ya ce ni zan faɗa muku Dukansu ammar da abraham suka yi suna cewa hun, hmm, su oga an ji mugunta cikin dariya nasir ya ce da farko zandiriyarsu ya maida musu goshi what cewar abdul nasir ya kara tuntsirewa da dariya ce wallahi abdul ya ce kam amma wannan boka ya iya iya shege Zai ya ce daga nan fa daga nan sai ya fito musu da nonuwa a kirjinsa tumatuma ai gaba ɗayansa suka saka dariya har da hawaye har matan dariya suke cikin dariya kamar ya ce daga nan fa zara ta ce haukatar da su ya yi haɗi da sakar musu tsananin rashin lafiya mai munin gaske daga nan kuma ba mu ƙara jin labarinsa ba cikin zumuɗi zara da kausa da labuna suka kalli basma suka ce saura ke ba mu labarin ki baki ba su mata an taɓe haɗi da cewa ku manta kawai abin da ya wuce ai ya riga da ya wuce fatiya ta ce tab wallahi baki isa ba sai kin bamu dolan ki ma ki bamu in ko ba haka ba tam ta yi magana cikin barkwanci dariya suka sake yi sannan su mata ce ya haƙuri karki mangare ni don na san ke ba wasa ita ma ta yi maganar cikin wasa a hankali abdul ya miƙe yana kallon sauran yan uwansa ya ce abinci za mu fara ci sannan mu fita ko kun fara cin abincin sannan mu yi sallah tukunna da sauri ba su mata ce a'a ku fita abinku daga can sai ku yi sallah kamal ya ce ni da yunwa na ke ji gaskiya ina ganin mu fara cin abincin sannan mu fita da sauri su mata ce ai ba a gama abincin ba idan kun dawo sai mu ci gaba daya kallon mamaki libina ta yi madanan ta san an kai wajen awa daya daga mujera abinci a kan dana nina za ta yi magana basu mata yi saurin take mata kafafunta ba tare da ta kalle ta ba basu mata ce ku yi tafiyar ku mu ma fita yanzu za mu yi za mu je mal siyayya gaba ɗaya matan suka kuma kallanta don kwata-kwata ba su yi wannan maganar ba ganin yadda sauran yan uwan nata ke kallanta ne yasa amma riko ta haɗi da zuba mata ido ya ce ya dai yan mata ko dai da matsala ne murmushi basu mata ita ce no my life babu komai wannan maganar mu ce ta yi maganar tana kallon zara murmushin yaƙe zara ta yi don ita ba ta ma san akwai wata magana a tsakaninsu ba ajiyar zuciya ammar ya yi ammar ya ce da duk fita za ku yi ku zo mu fita tare kawai daga can sai kowa ya wuce gida kafin kowa ya yi maganar basma ta yi saurin cewa no ku je kawai in kuka dawo sai mu ci abincin sai mu yi gida duk da ida suka bita, kafin abraham ya miƙe yana cewa is ok mu bar su su samu privacy don naga kamar suna buƙatar hakan ba tare da sun ce komai ba suka yi hanyar fita har sun kai bakin kofa abdul ya juya ya ce a dai kulla mai kyau dariya suka yi gaba ɗayansu sannan suka fita mazajen nasu na fita suka sauke nannayar ajiya zuciya gaba ɗayansu suka mayar da hankalinsu ga basma suna yi mata kallon son jin ƙarin bayani akan abin da ta yi murmushi ta yi haɗi da matsawa dab da zara ta ce ke nifa maganin ƙarfin mazan da na jikin cikin bawa nasir har an kai har an kwantar da ke a asibiti nake son ki bani ido zara ta zaro cike da matsanancin tsoro ta ce wat cike da tsoro zara ta kuma cewa kin san azabar da na sha kuwa kin san yadda na yi jinya na sha bakar wahala fa wallahi ban taɓa ganin bala'i da mutuwa kirikiri ba kamar ranar da na ba wa Nasir wannan maganin da ido na na ga mutuwa don yadda kika san doki ke ci na haka na ji gaba ɗayansu suka saka dariya haɗi da shewa irin ta manyan mata wayayyu yan boko wanda hutu da naira suka ratsa su basma ta yi dariya ta ce ai dan haka nake son mu ma mu yi amfani da shi mu je yadda kika ji bai kamata a ce an yi wa ɗaya daga cikin mu cin kaca ba mu ba a yi mana ba ya kamata a ce mu ma duk gaba ɗayan mu mun ji dan mu ji daɗin bawa juna labari muna tunawa muna shan dariya Hmm. zara ta ce sanan ta ce to ni dai allah ba na. duk abin da ya faru kar ku yi kuka da ni dan jijiyar namiji har ƙara girma take dariya suka kuma yi zara ta taɓe baki ta ce bari in baku sunan ko sai ku je ku siya tunda ku da kanku kuke nemar wa kanku fitina basma ta ce ki faɗa mana sunan shi ko kuma ki tashi yanzu mu je mu siyo basma ta yi magana tana miƙewa ba tare da zara ta ce komai ba ta miƙe tana addu'ar Allah ya sa amar ya yi wa basma mugunci ta yadda ko tafiya kasawa za ta a fakin space da ke exclusive mall suka yi fakin kafin suka fito suka shiga duk inda ka kalla hankalin jama'a na kansu saboda yadda suka yi mugun haɗuwa ga kyau ga hutu ga kuɗi ga kuma uwa uba ilimi taku suke yi cikin isa da izza fuskokinsu cike da annuri suka nufi famasi ɗin da ke cikin mall ɗin daratu wajen da suka ga an rubuta sex da manyan baki suka nufa ba tare da bata lokaci ba zara ta sa hannu ta ɗauki maganin da ke ɗauke da tables goma sha biyu kuma a kowane sachet akwai tables sha biyun a jiki sayayya suka yi sosai ta ƙananan kaya da kayan bacci haɗe da turarruka masu daɗi sannan suka yi gida zara ta kalle ta ta ce gaba ɗaya yau za a basu ne basu mata ce no haba dai ɗaya bayan ɗaya za mu ba su zara ta ce to wa za a fara bawa basma basma ta kuma yin murmushi ta ce ni mana ni ya kamata a na fara sha fatiha za ta yi magana majajen su suka yi sallama cike da farin ciki suka tara majajen nasu kallon tuhuma kamal ya yi musu haɗi da yin murmushi ya girgiza kai ba tare da ya ce komai ba fatiha ta kalle shi ta ce ya dai cikin murmushi ya ce kin ji na ce wani abu ne dariya ta yi haɗi da kama kumatunsa ta ce ko baka yi magana ba fuskar ka ta nuna langubar da kai ya yi cikin shagaba ya ce ai dai ban ce komai ba ko don haka sai a bari na yi laifin kafin a kama ni dariya libuna ta yi ta ce abinci na dani kuma ɗazu kun ce yunwa kuke ji yanzu kuma kun tsaya sharlak ai har mantawa da yunwar nake kin san idan ina tare da ita mantawa nake da komai da kowa ciki kuwa har da ni kaina yayi magana yana kallon ta ido cikin ido dariya suka yi lokacin da suke zama gaba ɗayan su akan dayanin tabal din abraham ya ce to sharukan fatiya ta ce ai in dai a fannin love ne ai mu har mun girma sharukan abincin suke ci cike da fara'a suna barkwanci suna tsokanar junansu a hankali nasu da ya kai hannu kan jak din da basma mata haɗawa amar wanda tuni ta zuba zuba masa maganin karfin maza a ciki ganin nasir ya kai hannu yana shirin daukar jak din yasa zara saurin rike hannunsa ta ce wannan na ammar ne ba naka ba ne yadda ta yi maganar a kiɗi ya ba su fatiha dariya cike da mamaki su ammar nasir kamal abraham zaid abdul suka kalle ta gaba ɗayansu kai ta sun koyar ta ce please karkasha nasir ya ce kamar ya ban gane na ammar ba ne cikin ina zara ta ce yi basu mace ta haɗa mishi cikin bugunta basu mace ce ai ba damuwa shi ma yana iya sha zai ishe su tunda yana da yawa harara zara ta watsawa basma ita kuma basma ta kanne dariyar magwantarta nasir da ya lura da abin da yake faruwa ya murmushi haɗi da zuba zoben a gilas kwaf ɗin don ya tabbatar da zarginsa da sauri zara ta riƙe hannunsa ta karɓe soɓan ta miƙawa basma ta ci gaba da cin abincin ta. dariya nasir ya ce ka sha kayan ka kaji ba mai sha maka wannan dan kai aka haɗa maka shi amar zai yi magana basma ta yi saurin ɗora masa gilas kwaf ɗin a bakinsa ba musu ya amsa ya sha murmushi nasir ya da yake shi ya ya gano dawan garin tsoro da fargaba da ya gani a kwayar idan zara ne ya tabbasar masa da an zuba wa ammar maganin karfin maza murmushi amar yake yi yayin da ya zuba wa basma ido ya ce ban koshi ba kara min ya yi maganar yana kallon su ya yi maganar yana kallon su abdul da sigar tsokana za su yi magana da ya yi saurin cewa kar ku ce komai ba yau ce ranar ba da amsa ba sai gobe ku bar shi yau ranarsa ce ya tsola tsiyarsa san ransa zai zai yi magana da ya ce please kar ka ce komai ka adana maganar sai sai zuwa gobe nasir ya yi magana yana kallon su duk cikin su babu wanda ya fahimci abin da nasir yake sai zara da ta fahimci nasir ya dawo jirgin su dan haka ta yi kicin kicin ita a dole babu komai a ƙasa cikin kissa basma ta juye zoben gaba ɗaya a glasgow ta kai bakin amar a karo na uku ba musu amar ya kuma buɗe baki ya amsa haka suka ci abincin cike da barkwanci har suka gama abdul ya kalli yasmin ya ce uwar gida mu je ko fuska ta dan bata kafin ta ce ni ban gane uwar gidan nan da ake cewa yan kwanakin nan ba ta yi maganar cike da shagaba murmushi yayi ya ce au wai ku a nufin ku daga ku ba ƙari fatiya ta yi saurin cewa mutum ya ce zai ƙara mana kausar da ke gefe ta ce wallahi mai yajin aiki ba fahad ya ce aiko ma shirya don sayan an yi full tank cikin shagaba kausar ta taɓe baki za ta yi kuka da sauri fahad ya ce ke haba kar ki so mai yi min asarar tsadaddan hawayenki ya faɗa yana rungumo ta jikinsa da sauri ta fusge tana tura baki ta ce ka je wajen sauran na uku gaba ɗaya suka saka dariya lina ta ce hmm, kausar sarkin kishi ki dai bi a hankali wallahi ba ta ƙarasa ba kausar ta fara daddara kafa cike da shugaba ta ce ka ji ta kodiya dariya fat ya ya kalli abraham ya ce to za mu saba muku fa dariya shi ma ya kalli kausar ya ce a yi mana afuwa amma da ya fara jin yanayinsa na canzawa ya kalle su ya ce to mu za mu yi nan sai Allah ya tashe mu lafiya zaid ya ce mu ma ba anan za mu kwana ba tafiya za mu yi maganar yana mikewa daga kan sofa ya kalli libana ya ce to hanzarta nasir da ke ankara da duk wani motsin amar ya dafa kafadar amar ya ce ya dai ko har ta fara motsi yayi maganar cike da tsokana amar da har lokacin bai fahimci abin da nasir yake nufi ba ya ce me oho oho cewar nasir yana dariya zaid ya girgiza kansa don ya san halin nasir da shagiyar tsokana kana ya kalli amar ya ce kai kyale shi da ka sani ma ka ce masa i ta fara motsawa din amma da sama sama yake zin su yace ni dai good night yayi magana yana riko hannun basuma dan dauriya kawai amar ke yi amma tuni maganin ya fara aiki a jikinsa jin jijiyarsa yake kamar za ta tsinke sai zillo da huci take yi masa a cikin wandonsa Nasir ya dafa kafaɗar Amar ya ce, Yau fa sarki don na san zaka angwanci, yau kamshar da kai gobe za ka bani labari. Ya ƙarasa magana yana tun tsarewa da dariya. Shi Amar bai fahimci komai ba ya ce ban gane angwanciya ba sai ka ci waɗanda suka yi sababbin aure ko so kake a yi wa kanwar ta kishiya Ido Nasir ya zaro yana kallon basu mai ce kin ji zai haɗa muku. Dariya ta yi ba tare da ta ce komai ba fitowa harabar gidan suka yi gaba ɗayansu. Suna shirin shiga mota Amar ya ce ni dai ni kaɗai zan tafi a motata. Dariya ya nasu ya tuntsire da ita har da rike ciki ammar ya kalle shi sannan ya mai da kallonsa ga sauran ya yi musu alama da ido ko lafiyar salau kuwa su ma da ido suka yi masa alamar ba su sani ba baki amur ya taɓi yana rike da hannun basu magam cikin nasa ba suka yi da junan sa haɗi da yin salama kana duk suka shiga cikin mota kai basu mataleka ta windo ta kashe wa zara da fatiha ido ɗaya haɗi da ɗage musu gyara ɗaya kai zara ta a akan kafaɗar nasir cike da tausayin basu don ta san yau buzanta ya ƙare. cewa masu sauraro a nan za mu tsaya sai ku tara a lokaci na raba ku dai ku danna liking ku ya sharing tare da danna